يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jama'a musulmi بركة da أولا درينا لا ربا wanda a bisa ga dukkanin zato shine daren ɗaya ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya dace da 25 ga watan biyu shekarar bature 2020 daidai daidai wannan lokaci musamman ga waɗanda suke bibiyan waɗannan darussa namu sun san lokaci ne da muke gabatar da karatu a cikin littafin jami'ul ulumi wal hikam na babban malami abdulrahman dan ahmad wanda aka fi sani da ibn rajab alhambali allah madaukakin sarki ya jika shi da rahma wannan littafi sharhi ne na littafin al'imamun nawawi wanda ya rubuta game da hadisai arba'in na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke zuwa da dunkulallun bayanai na kalmomin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a makon da ya gabata ko darasin da ya gabata muka kammale wato sharhi da muke taƙaitowa na waɗannan hadisai da suka zo a cikin littafin arba'una hadis ko kuma hamsuna hadisa kuma muka yi alkawari insha Allahu a wannan darasi da zai biyo baya za mu zo ma'aini wato gabatar da littafin da za mu saka karatun shi gaba gare mu ga waɗanda aini wato suke kallon mu kai tsaye ko kuma waɗanda za su kalle mu ta kafofin yada bayanai irin na zamani littafin da ke gaban mu shine littafin sharhu sunna na babban malami alhafiz shaikhul islam abu muhammad al-husayn ibn mas'ud alfarra wanda aka fi sani da albagawi Allah maɗaukakin sarki ya shiga shi da rahma idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda, wannan shine littafi da za mu aini wato ƙaddamar kuma mu gabatar da karatun shi littafin sharhu sunna wanda aka fi sani da sharhu sunna na imamul bagawi za zo mu ji ma'anan wannan suna na wannan littafi da muka ji sharhu sunna sannan za mu zo mu tsokaci insha Allah game da wane ne al-Imamul saboda wannan shine tsari wanda muke yi in ba manta ba duk sanda muka zo za mu karantar da wani littafi za mu yi bayani gwargwado, wanda zai isar da sako ga masu saurare game da littafin da za mu yi karatu a cikin shi da kuma malamin da ya rubuta wannan littafi da haka muna sa ran insha Allah ɗan uwa wannan shine darasi da za mu ci gaba da ji a irin wannan lokaci da muka yi wato kammale karatun Muktasar jami'il ulum wal hikam sai dai wani hamzari ba gudu ba a daidai lokacin da muka kinta tsaf za mu fara karatun wannan littafi sai aka tunatar da mu cewa ai asali kafin mu fara karatun arba'una hadis ko mu fara karatu a cikin muktasar na Jami'in ulum wal hikam akwai littafin da shi muke karantawa a irin wannan lokaci sai muka dingina ko kuma muka dakatar da karatun wannan littafin da haka ba mu karasa shi ba muka fara karatun arba'una hadis ko sharhin littafin to a yanzu kafin mu fara wannan me zai hana mu karasa karatun wannan littafin a ƙashin gaskiya na sha'afa ne kwata-kwata game da wancan karatu da muka saida haka abin yake a irin wannan lokaci muna karatu ne na littafin kitabu tauhid na malam muhammad ibnu abdul wahab Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma lallai mun faro karatu wannan littafi ba mu kammala shi ba shine muka aro wannan lokaci muka sanya karatun arba'un hadis wani iko Allah sai littafin kuma sai sai zan an ajiye shi wannan ya maye gurbin shi to sai na ga lallai dacewan kafin mu ainihin wato shiga karatun wannan littafin to mu kammale karatun wancan littafin ko da shi ma a tattakaice ne a ba za mu ce a gurguje ba ko insha Allah dan haka muna sa ran insha Allah bayan jawabai da za mu gabatar a yau darasin da zai biyo baya za mu zo mu ainihin wato a ci gaba da karatun wancan littafin ne in kuma ma an manta inda aka tsaya sai a dauko karatun daga farko dan littafi ne takaitacce kowa ya san shi ko littafin kitabu tauhid kada ya zan littafin ya fushi da mu ko mu kuma mu ne masu tauhidi da insha Allah insha Allah dan haka mako mai zuwa za mu zo ma yi wato karanta littafin kitabu tauhid sai dai a yau za mu kokari ne mu bayyana dalilan da suka sanya muka ainihin wato karrarar da wannan littafin kamar yadda za ku ga littafin a gaba gare mu wannan daga cikin bugu da aka yi wa littafin ne littafin yana da bugu maɗaba'a mabambanta asalin bugun da aka fara yi wa littafin maɗaba'an maktabatun risala suka yi wato buga shi ko ma'arifa ko kuma sunna ɗayansu ko kuma dukansu masu yi littafi ne mujalladi goma sha shida jama'a wato ya fi ƙarfin wannan da kake gani a gaban mu dinnan mujalladi goma sha shida ma'ana ya ninka wannan kusan sau biyu Gama an gane wannan da ke ko to amma da yake a irin wannan zamani ana ƙara samun ilimi na kimiyya ana rage girman faɗin takardu da kuma ƙara matse rubutu da ake yi shi yasa kaga littafin ya fito a cikin mujallabi kusan guda bakwai ko takwas a gabanmu yanzu ina fata an gane kuma gabaki ɗaya littafin wancan mujallabi ta shirin dai shine aka maida wannan guda bakwai ɗin nan ko takwas jama'a an gane wannan da kyau ko al-imamul bagawi shi ya rubuta wannan littafi kuma abin da yake nufi da sharhu sunna kasantuwan rayuwar manzon Allah ga baki daya shi ake cewa sunna din ai shi yasa duk wani musulmi na kwarai yana alfahari da kiran kanshi ahlus sunna kuma baya kyaman wani ya kira shi da wannan suna ta ahlus sunna amma duk wanda yake musulmi dan jabu to ba zai so wannan sunnan ba bai ma'ana ba zai zo wannan sunan ba saboda ne shi fa ba addinin manzan Allah yake yi ba addinin wasu ƙarfi ne kawai amma kai da kai yadda manzan Allah shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi yace a bishi ka ko ga ba za ka kyamace a kira ka da ahlus sunna ba sannan duk inda aka ce maka za a karantar da sunnan manzan Allah to kai ne gaba gaba saboda abin da ka zo yi a duniya kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ba mu halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mu ba wani kasuwanci da zamu wa Allah mu kai mushi riba ranar gobe kiyama cewa ai ni dan kasuwa ne ya Allah ga dala miliyan kaza Allah ya ce ma uridu minhum min rizqi ba kudin ku nake so ba wa ma uridu an yut'imun ni kuma Allah ba yunwa nake ji ba bare in ce na tura su gona ne su dawo min da abinci abinda kadai Allah ya halice mu dan shi a nan duniya shine dan mu bauta masa to wannan bautan sai Allah ya aiko da dan aiken shi wanda zai zo yi bayanin bautan shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kamar yadda zaka ka Allah matsayin shi ne shi kadai za a bautawa babu abokin tarayya ko to haka zaka ka manzon Allah matsayin wanda shi kadai zaka karbi sakon Allah a wajen shi shi yasa duk sanda ka zo zaka bada wato kalma na imani da tauhidi imaninka da tauhidin ka ba zai zama cikakkiya ba sai ka gwama da yadda da wannan bawa a matsayin manzon Allah duk inda kace la ilaha illallah sai ka ce Muhammadu Rasulullah ka ji an halar irin albarka amma baka taba jin an ce la ilaha illallah a kira wani kato a gwama da shi ba to dan me za a yi wato kyamace a ce maka ahlus sunna jama'a lalacewa ne kai har mutum ya kyamace a ce mishi ahlus sunna domin kamar yadda muka ce sunna shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya kuma shine dan aikin Allah ashe kai za ka yi alfahari ne a ce kana kwaikwayo daga gare shi to wannan shine sirrin sunan ahlus sunna jama'a da haka suna ne wanda ko a lahira idan Allah ya ce ina ahlus sunna muna son ya zan kan gaba in Allah ya ce kai kuma an ce ina su ahluwa ne a ganka a wajen kaga yadda za a yi da kai koko jama'a yawa ya kamata kowa ya dawo cikin hayyacin shi magana cewa addinin nan da gaske shi fa ne addinin Allah Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam to baka taba jin labarin musulunci ba sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me za a rinka ni wato kokarin kuma ture manzon Allah daga kan gaba ai wannan tilka idan kismatun visa an yi rabo na zalunci kenan jama'a an gane wannan da kyau ko ma'ana kamar yadda masu wasa da kura ke cewa gardi da wane ne eh, kura da shan bugu ko gardi kuma a ah, kaga an cuci kura ko gardi ya tsallan mana inda da gaske ne ya tsallan ya ga yanzu a bashi wannan kuɗin kuma ya yi shan duka sai kuma a kawo eh, eh, fawa'id ɗin a ba wani Allah ka samu dace da haka jama'a kun fara jin daga cikin sirrin da ya sa muka ga dacewan zo mu sa karatun wannan littafin kenan sharhu sunna ba iya wannan shine sirrin ba dalili na biyu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mu mun san a zamani da muke rayuwa yanzu ma'ana tsakaninmu da manzo Allah shekara dubu ɗaya ne da kusan ɗari hudu da wani abu kamar yadda ka muka ambata yanzu a cikin kwanan wata to ya za a yi mutumin da ya rayu shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da suka gabata kuma a yau ana son ka yi koyi da rayuwan shi kaga aiki ne wanda lallai sai an samu hanyar da za a iya sadaka ma'ana a sadaka da shi ko jama'a to wani hanya ne wannan shine hanyar sahabban shi mutanen albarka suka yi gwagwarmaya suka yi faɗi tashi suka yi iyayi ma'ana ana muzurwa ana shawo ko ana tsara ana sassaka amma sai da suka isar da saƙon manzon Allah sallallahu ga duniya baki ɗaya kaf Allah cikin rahamansa yasa suka samu almajirai zakakurai irinsu su ma suka karɓi wannan saƙon daga hannunsu suka ci gaba da miƙa shi haka aka ci gaba har aka zo zamanin malaman da suka fara rubutu a cikin takarda a wancan zamun nan farkon lokaci duk wani karatu da za a yi da ka ake ɗauke shi saboda lokacin himma ba ta da rago ba yanzu daga aka lalace ba don haka a wannan lokacin duk karatun da manzo Allah ya karantar da su da ka suka ɗauke shi su ma a lokacin da manzo Allah ya rasu da ka suka rinka ba da karatu in ka samu masu rubutu a cikin su shine wanda zai samu kashi ya ɗan rubuta sadara ɗaya biyu haka to yi tunanin irin rubutu da za a cikin kashi kuma dangwaliyar bani a lokacin ba biro mai fili fili irin wannan ba wani zai samu wani ainihin wato fata ne da aka je ne sai ya ɗan rubuta fatar rago gaba ɗaya da za a ajiye maka yanzu a ce ka rubuta lam yakun alladina kafaru ba zai ɗauke shi ba ko kun fahimta jama'a da haka yan waɗannan ne abubuwan da aka samu suke rubutu a ciki har Allah ya kawo zamanin takarda da tawada da alƙalami malamai suka ci gaba da wannan aikin to tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa zamanin da aka fara irin wannan jan aikin sai da aka ɗauke kamar shekaru ɗari biyu da ainihin wato suka gabata na musulunci ma'ana tun daga shekaru na ɗari zuwa na ɗari aka samu manyan malamai irin su alimamu malik sun suka fara wannan aiki na rubutu a littafi shi yasa kake jin shahararren littafin shi muwaffa na imam malik a cikin muwaffa ka ɗauka zaka ga hadisan manzon Allah ne ya dawwana a ciki saboda ne saboda a kiyaye hadisan kasu ainihin wato fata a nemi sa a rasa dan ana kashe masu hadda malamai na mutuwa ana yi yaƙe-yaƙe idan aka ce an gama kashe malamai kuma ba a ɗauki karatun ba ina za a same shi shikenan karatu ya tafi jama'a an fahimci wannan kyau ko a waɗannan zamunan kuma babu irin waɗannan technologies da muke da su na ɗauka a bidiyo ko a audio shi yasa kuka ga a irin wannan zamani da mu kuma Allah ya kawo mu mu ma muke amfani da irin waɗannan wasila jama'a kuna fahimta yadda ake yin tsawur na ilimi ko ma'ana yadda ake yin transition na ilimi educational transition gwargwadon zamani da abubuwan da ka samu a zamanin da kuma irin al'umman da kuke rayuwa a zamanin to da aka zo wannan zamani suka fara aini wato waɗannan rubuce-rubuce sai ya zama a wannan lokacin masu rubuce-rubucen su ma ba su yawaita ba amma ana samun ɗaya biyu ana rubutawa da haka wasu suka rubuta iya abin da za su iya aka zo aka samu ainihin wato ɗaliban su imam malik irin su ainihin wato muhammad dan maslama alƙa'adabi irin sa ainihin wato abu unais ismail dan gidan shi imam malik din kenan ma'ana ibnu ammihi ko aka zo aka samu manyan malamai irin su Abdurrazzaq mai littafin musannaf aka samu irin su Abubakar ibn Abi shaiba shi ma mai littafin musannaf suka ci gaba da dawwanawa ana nan har aka zo kan manyan malamai sai kuma a wannan lokacin aka fara samun wato shigewar masu kawo ƙarerai a cikin addini da sunan cewa shi ne hadisai ko maganar manzon Allah amma Allah ya rayar da manyan malamai da suke tacewa suke iya tantancewa da zaran an ji wani ne ya faɗi hadisin manzo Allah sai su je su binciki wani din nan wani wannan hadisi da kace ka karbo daga manzo Allah ina ka same shi to da zaran ya fara da wulula sai a gane ƙarya yi kenan da haka malaman suka yi aikin bayyana makaryata a cikin riwaya nan ma ba su kasa gwiwa ba suka rubuta shi ka ji dalili kenan da ya sa idan suka zo da zarar an ji labarin cewa wane ya ce annabi ya ce sai a ce amma ya wane makareci a ina ya jiyo hadisin sai a rasa daga nan sai su watsi da hadisi jama'a kuna fahimta ko to haka dai aikin ya ci gaba manyan malaman irin su al-Imam al-Bukhari suka zo suka shiga cikin fagen su ma suka yi wato yi alwashin za su ba sunnan manzon Allah kariya iya karfin su daga cikin abin da su suka yi suka ce a nasu lokacin za su rubuta iya abin da ya inganta ne don haka su suka yi aikin tace hadisan ba wanda suke rubutawa sai wanda suka gama tantance ingancin shi haka aka zo aka samu littafin irin nasu na sahihul bukhari aka samu su imam muslim almajiransu aka samu irin su abu dawud tirmidhi na sahi da manyan malamai da suka zo a wannan zamanin haka abin ya tafi jama'a fa har zuwa shekaru ɗari biyu da ainihin wato suka zamo farko-farkon musulunci to daga wannan lokacin sai aka samu matsala na ainihin wato zamani ya rikice an samu wasu mabarnata suka zo suka ainihin wato zamo su ne shugabanni da jagorori a ainihin wato daular musulunci har aka samu mabarnata irin ɗan shi'a suka zo suka samu gwamnati da haka waɗannan littattafan da aka rubuto hakikanin addini suka yi ta ƙoƙarin raba mutane da shi in an san wani majalisi irin wannan da malami ke karantar da addini na kwarai sai su je su tarwatsa wannan majalisin ba zamanin da ainihin wato irin sa almamul bagawi suka kunno kai kenan shekaru 400 zuwa 500 na farkon musulunci sa almamul bagawi a wannan lokaci suka wa aka watsa su saboda a lokacin sarakunan da suka zo suke ainihin wato mulki sun yi ƙoƙarin su dawo da mutane bautansu kamar yadda fir'auna ya sa mutane shi suka rinka bautan shi su ma suka rinka cewa su ne alloli Allah ya kiyaye duk zamu zo mu tsokaci ko da a takaice ne akan wannan abin da nake son mu gane shine a daidai wannan lokacin sai Allah ya ba irin sa Imamul Bagawi wato ya kimta musu basira da sanin ya kamata su ma sai suka yi aikin cewa to bari su kara rubuce sunnonin manzon Allah nan kuma ke mutane bayani ko da ba su samu daman karantar da shi ba waɗanda za su zo a baya za su samu littattafan sai zan ilimin bai bace ba jama'a kun ji aikin da suka yi kenan al bagawi da hannun shi ya rubuta wannan littafi mujalladi goma sha shida kamar yadda muke cewa da sarki ya tabbata ga Allah ka ƙara yin tunanin irin wannan zamanin ancient wato lokaci wanda kamar yadda nake irin takaddun da suka rinka samu mutum zai samu wani faskakken takarda ne fa sai ya rinka yin rubutun kai yanzu akwai wanda cikin mu nan za a ba shi littafin na ce zai kwafe shi nan da gari ya waye da hannu da biro kuma mai fili fili fa an ba mu aiki amma irin wannan lokacin shi ya zauna fa ya rubuta wannan mujallabi goma sha shida gaba daya sarki ya tabbata ga Allah za mu zo cikin littafin za ku ji irin aikin da kai daga wannan lokacin jama'a shine aka samu wato ya zama kusan duk wani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an rubuce shi da haka Allah ya tsare wa wannan al'umman ta ba don haka ba to da za a nemi wasu abubuwa na addini a rasa su don haka komai sai zan yana nan a dawwani malamai suka tsaya suka aiki game da tadwinu sunna wani malami malam makarus zaharani profesa ne malami ne a jami'a aini wato musulunci ta madina ya rubuta littafi ya sa mishi tadwinu sunna wai yaya aka rubuce sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fara tun zamanin sahabbai ya yi ishara akan waɗannan ƙanana ƙananan rubutun da aka fara yi har zuwa waɗannan zamunnan to daga waɗannan lokacin sai zan malaman da suke jiyo karatu daga wane daga wane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa an gama ainihin wato tsaida riwaya daga wannan lokacin da haka yanzu duk wanda zai zo daga baya sai dai zo ya da labari cewa malam wane ya rubuta a littafin shi cewa wane ne ya karantar da shi wani kuma ya karantar da shi wani ya karantar da shi har a kai zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ya zan yanzu an daina riwaya ta hanyar sima'i da makamantansu amma inda wato ba a yi wannan aikin ba ko a ka'ida duk abin da ka zo za ka karantar sai fa ka faɗi wanda ya koya maka sannan ka faɗi wanda ya koya ma shi wanda ya koya maka haka shi ma ya faɗi nashi haka za a yi ta tafiya fa har sai an kai kan manzon Allah kafin a iya yarda da maganar ka sannan sai abu mutanen nan ɗaya bayan ɗaya a binciken ɗabi'unsu da halayensu da waɗanda suka yi zamani da su ne suka faɗi a kansu da zarar an ga wani ɗan banza makareci a cikinsu sai a ce maganar ka ba za a yarda da shi ba kun ji yadda malaman nan suka takaita mana aikin sai na jama'a shi yasa aikin aiki ne to tayi yana daga cikin dalilan da yasa a yanzu Allah maɗaukacin sarki ya rufa mana a ciki. idan ka tashi faɗin hadisi yanzu sai a ce to ka kawo inda hadisi ne, ka kawo littafin da hadisi ne a ciki in aka koma littafin to shi ma ba wai kawai za mu ji ya ce kala rasulullahi shi ke na a waye sai kala rasulullahi a cikin littafin ko kuma inda jama'a sai ka je ka kawo littafi musnada wato littafin da yake kawo isnadi ire-iren waɗannan shine zaka ga malamin in ya zo sai ce maka haddasana wani qala akhbarana wani qala haddasana wani sai ka ji daga sahabi wani daga manzon Allah ka ji yadda al'amarin addini ya koma kenan a yau shi yasa jama'a ba zai taba yiwa a ce wai masu rayuwa a wannan zamani sun fi na farkon sa alkhairi ko sun fi su ilimi ba jama'a wannan na daga cikin propaganda da aka samu wasu 'yan bokon ƙarshen duniya suke ƙoƙarin waki propagating cewa ai malaman da suka yi rayuwa a da ai ba ba su karatu irin wanda za a ce yana da digiri kaza ba ko ya yi masters kaza ba kai karatun naka cikin cokali har aka iya aunawa aka gane masters ne ko phd su an gaya maka karatun su zai yanzu duk cikin masu rubuta phd ko wane ne ko ka nemo wanda ya rubuta littafi girman wannan su ne malayan boko akwai wanda ya rubuta wani thesis ko wani eh, wannan shi ya kai guda wannan guda daya amma da ya yi wannan din duniya sai an tara a ita cewa ya je University of Tottenham ya je University of ai ta barazana ana ta kamba makarya jama'a yanzu dubu wannan ɗaya nan fa daga cikin littattafan da malamin ne ya rubuta ka zo ka ji za mu ba da tarihin rayuwar shi yana da tafsirin alkur'ani banda wanda yake cikin littafin nan yana kuma da tasiri ma'alimut tanzi gaba ɗaya tafsirin alkur'ani yana da littattafai za ka zo ka ji su shi ne za ku zo ku ji a cikin tarihi kwarai daga ai duk wanda yake a cikin tarar sistem wallahi zai girmama malaman nan kuma zai yi respectin ɗinsu amma yanzu kawai sai ka ga da yake ba a ba mutane bayanin su kawai sai ga mutum wai ya raina su shi ma wai sai ya zo ya naɗa kanshi a lungu anguwan yana ganin da fashi fa da imam malik ba ba wani bambanci da haka imam malik ya ce kaza shi ma ya ce kaza saboda matan anguwan na ce mai malam sai ɗauka shi malamin ne da gaske ko mun inda jama'a ubangiji Allah ka tsare mana imanin idan kana son ka ji waɗannan bayanai da ka ji muke ainihin wato takaito su ɗin nan a saurare ma'ana an kai ba mai karatu ba ne, ka je ka samu muqaddima da malamin Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi yayi wa wannan littafin wani ikon Allah ya fara karatun littafin nan tun da daɗewa. tun an yi wato early 90s ko late 90 zuwa ainihin wato early 2000 Allah ya sa ya dakata da karatun ƙarshen rayuwar shi in fact ɗan watanni ko makonni ya rage za a kashe shi sai zai sake fara karatun littafin daga farko yewa karatun mukaddima ta musamman mai zaman kanta yana da kyau ka je ka samu waɗannan series na mukaddima za ka girmama ainihin wato al'amarin Allah kuma za ka yi respecting ilimi a cikin wannan mukaddima sai da ya kasu suwa kusan guda goma sha biyu dozin yana yi wa karatun littafin kawai mukaddima da ya gama wannan sai zo ya ce bari a yi bayani kuma wane ne bagawi nan ma sai da ya kasu suwa kusan guda goma sannan fa aka zo aka fara karatun littafin to karatun littafin ne aka fara ɗaya biyu ba daɗewa ba Allah ya sa aka kashe shi sarki ya tabbata ga Allah wannan shine aikin malaman sunna jama'a jama'a mun gane wannan da kyau ko a shayi shine in kana son ka ji bayanin nan da muka dan tsukuro da kuma irin yadda malaman nan suka wannan gwagwarmaya har suka iya yi ma musulunci irin wannan aikin wallahi zaka ainihin wato girmama lallai aikin da malaman suka yi ba karamin aiki bane to bayan malaman nan sun sha irin wannan gwagwarmaya sun yi irin wannan jan aikin a irin waɗannan zamunna sai zan himma ta yi ƙasa yanzu ba wai a rubuta littafin ba a samu waɗanda za su je su koyi karatun littafin su zo su karanta da al'umma abun ba su yi wahala yanzu malami nawa ne zaka je ka samu yana ma da littafin sharhu sunna masu karatu wani malamin ma kila sunan shi kawai yake ji bai ma taba ganin littafin ba to ɗalibi guda nawa ne zaka je ya siyo wannan littafin yana zuwa wajen malami ya koya mishi musamman irin ɗalibanmu na yau yan waya waya zai ga kai waɗannan littattafan ta ai <laughs> kafin akwai koya ai ba zan zama malami ba wai ya kosa ya zama malami da haka sai ya buɗe sama wuna an karanta mai guda biyu sosai ya gudu jibi kawai ta ka shi ma fara karanta da bulugul mara <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko to akwai haɗari a irin rayuwar da muke a ciki ne wallahi so wajibi sai an dawo da ire-iren waɗannan littattafan a inda za ka ji madaran bayani game da rayuwar manzon Allah sallallahu to ka ji dalilin da yasa ya sa mishi sharhu sunna kenan wato za a zo a yi maka sharhin rayuwar manzon Allah ka ji bayani game da imani ka ji bayani game da tauhidi ka ji bayani game da ibadoji sallah azumi zakka zaka zo ka ji bayani game da yaƙe-yaƙen manzon Allah zaka ji bayani kai ƙarshe har sai da aka kai ka tashin alkiyama duka akwai bayanin sa a cikin wannan littafin sifar wuta sifar aljanna mala'iku annabawa sahabbai darajar su falalan su duka akwai a cikin littafin nan jama'a wannan shine sharhu sunna dan haka kamar yadda muka ce daga cikin dalilan da suka yi wato encouraging din mu ma'ana suka ƙara ƙarfafa mu mu zo mu sanya karatu wannan littafin kaji daga ciki a nan ne muke sa ran za mu zo mu wato kowane tsuntsu da ake cewa ko sai kukan gidansu to mu nan ne gidanmu sunnan manzo Allah da haka nan za mu tare jama'a mun gane wannan ke ko kuma rayuwar da muke yi jama'a wallahi akan wannan ne ke sa duk abin da kaga muke yi komai jama'a ka kaddara muna yi ne saboda mu tabbatar da wannan sunnan jama'a a rayuwarmu da kuma karantar da shi na haka ba abin da za ga muke yi ba don wannan manufan da jama'a duk wani abu ma da zai kau da mu akan wannan manufan ko wallahi sai dai mu watsar da wannan abu komai muhimmancin shi a wajenka kai kake gani yana da muhimmanci mu bai da muhimmanci a wajenmu in dai zai hana mu wannan aikin wajen koyon shi babbaka shi nuna ainihin wato abin da muka fahimta a cikin shi da kuma yin shi a aikace to ba abin da zai no going back irin yadda soja ke cewa ko ina fatan jama'a mun gane da haka wajibi mu fahimci wannan idan muka ainihin rayu akan wannan muka tsufa a ciki muka mutu a ciki to mun ci nasara a rayuwarmu amma na rantse da Allah dan kawai zaka je ka ɗauki wani aiki kasuwanci ne a'a wani harka ne wani koyon sana'a ne wanda ƙarshen rayuwa ma za ka zo kai kajin jin haushin kanka ka je ka samu duk wani wanda ya tsufa ba a kan tafarkin addini ba za a zaina yana cikin damuwa da bakin ciki da da kufurki dan kasuwa ne shi dan boko ne shi a'a da aikin hannu ne kowane ne jama'a na ba ku wani labari a nan wani mutumi ne ɗan boko ne ya tsofar da kanshi a cikin boko duk ya furfuri a cikin boko irin wanda za a ga suna tafiya suna tsakin nan komai ba a yi da kyau ba a wajensu saboda boko ya mai yawa yayi yi digiri ya dingire ya farfashe prof ne ji ya farfashe a boko wallahi ƙwarai da gaske jama'a ina gaya muku wannan wata ran ya ya samu karatun fatiha da sura wannan sai ya gagare shi shine sai fara tunanin wai me wa rayuwar shi ne amma prof ake ce mai ba kaga yan duniya suna ganin ya kai sidratul muntaha amma ashe bai ma tashi ba bai tashi ba jama'a bai iya fatiha ba ya kofe kuma ya karayuwa ya kare ya wuce sittin ne ya faru ana nan sai Allah ya ajalin shi sai prof ya mutu prof ya mutu aka je jana'iza aka je makabarta aka je aka saka shi a cikin kabari irin ɗan ustazan nan masu ɗan koyon sunna wani ya tashi ɗan yi nasiha to jama'a kun gani ƙarshen rayuwa kenan kaza kaza ya ji ɗan kawo hadisai annabi ya ce za a yi wa mutum tambaya a kabari man rabbuka ma jinuka ma haka dai tambayoyin nan guda hudu wani abokin profesa na wanda shi ma prof ne tare suke da wannan sai ajiyar zuci sai kowa ya kalle shi lafiya sai shi yana da tambaya ne yace malam kai wa'azi ka ce za a yi tambaya man rabbuka ma waɗannan tambayoyin dai ya ka faɗa ya ce kana nufin haprof za a yi mai tambayan nan wanda ya san malam jawud ibrahim azzahiri ɗaya daga cikin malaman garin hadithu salafiya shi ya bada wannan labarin a bakin shi ne ya ce yanzu haprof za a yi wannan tambayan halin ya ce ai kowa kowa za a yi mushi ya ce to akwai matsala aka ce yaya ya ce ya rantse da Allah da prof zai dawo duniya yanzu ai mai tambayoyin yana da ran shi ba zai iya ba da amsar ba balantana a cikin kabari ne hankalin kowa ya tashi a wajen ma'ana ai mai rivas a dawo mai da rayuwar ya dawo doron ƙasa ce ka prof ka ba da amsar shi marar buka ma muka ya ce wala ba zai iya ba da amsar su ba idan Allah me amfanin wannan rayuwar me amfanin wannan rayuwar jama'a sannan je ka dubi duk wani tsohon attajiri wanda ya kasuwanci ya siya filaye ya gina gidaje ya siya karshen rayuwar shi za a ga yana cikin daki yana ta nunkufarci ne da bakin ciki ga filayen ga gidajen ga komai in ka je ka same shi kake lafiya sai ce yana takaici ne wallahi takaicin ne ga kuɗi ga sai ce duk wannan banza ne su ko dai yana takaicin zai mutu yanzu dukiyar ba abin da ya shi ya ci moriyarsa na shi da karan kanshi dole zai basu ne wasu za su zo su akwai wani dattijo da aka yi haka wallahi dan ya zo yake bamu wannan labarin yace yana kan rashin lafiya ne ya tsufa yana da gonaki da shanaye da da dukiya yace ya zo ya samu tsohon duk kullum ya ganshi akan gado sai ya ganshi cikin bakin ciki shi dan Allah ya sa ya zama malami ahlus sunna masanin addini sai uba yake cewa shi yana takaicin wato zai mutu ne ya bar dukiyan yana ganin su yaran in suka samu dukiyan ba za su ci gaba da ta shi ya ci gaba ba za a yi fatali da shi ne ya ce baban da ne kai ko duk zan siyar da su ne in gina masallaci dukkan huta almuhim ya kai wannan munzulin ya tara dukiyar yana cikin natsuwa yana cikin damuwa haka je ka samu wanda zaka ga dan wani sana'a hannu yake yi tun kafin ma lokaci ya nisa za a ga wani lokacin sai dai ya zauna a shagon yana kallon kuma yara suna yi Shi ne sankira ne kafinta yau ba zai iya daga hamman ba sai dai ya zauna yana kallo shi ma ne yana cikin damuwa da wani yaro ya wani wato ce kan na tuna san da muke yi ne ina ya tafi amma wannan aikin fa jama'a ƙarfi ya tabbata da Allah nurun ala nurin kenan malaman musulunci jama'a da suka yi addini har kan gadon mutuwansu har kan gadon mutuwan sun ka zo ka same su ga wannan harkar suna farin cikin cewa masha Allah su kam wannan aiki da suka yi baki da na sanin yin shi ba wani malami aka zo aka same shi akan gadon rasuwan shi aka ce ala gafata malam su yanzu ga rayuwa ya taho ga mutuwa ga dangadan me kake son ka bamu wasiya yace abu biyu aka ce na daya yace isnadun ali har yanzu da zan ji wani isnadi na wani hadisi gajere shi nike so ma'ana shi har yanzu aikin hadisi ya dame shi ya ce wa baitun sakin da kuma gidan da ba kowa duk kuma ta kutale in ta tunanin hadisi kawai bai yi dama abin da yake a kai ba jama'a mun gano wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan ka ɗauki duk waɗannan misalai da muka buga da za ka ɗauki misalin waɗanda suka tsufa suka tsofe a kan kowane fage daga cikin waɗannan fagajen ka ajiye su ka ajiye malamin da shi kuma ya cinye rayuwar shi ne yana hidiman addini da karantar da musulunci ka kalle su a fuskancewa za ka ga annuri a fuskan shi jama'a ko kun fahimta sannan a lafiya wa za ka ga yana da lafiya a lafiyan jiki wani malami tsoho ya zo yana tafiya da yara aka zo za wani kwalbati kawai sai aka ga yi tsalle suka ce alaka mata malam ba ya ce ina ai kun ga gabobin nan nawa na tsare su a lokacin da nake da kuruciya ban saba wa Allah da su ba da haka a yanzu da na tsufa Allah ya kiyaye mu ku kalle ni ku kalle duk inda na dira yanzu ba na jin wani ciwo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a harkar addini kenan da haka jama'a kar ka taba damuwa wai dan zaka je ka sa wannan littafi malami ya karantar da kai almuhim wallahi ka mutu kana cikin koyon shi ba kai asara ba jama'a mun gane wannan da ke ko la yakunu hammu ahadikum akhir al-aya kada damuwan ka wai to wannan sura yaushe zan sauke shi ne ka bude ka bude kake kai akwai tafiya a abin da ya jami ka shine wannan ayan da kake a kai ka fahimce shi ne sakon da ke ciki kayan aiki da shi da wannan shine rabonka ubangiji Allah ka samu dace da haka jama'a kun ji dalili kenan daga cikin dalilan da ya sa muka ce za mu zo mu sa karatun wannan littafin muna fatan yan uwa za su ainihin wato taho mu yi wannan musharaka wajen wannan aikin alkhairi tattare da su insha Allah kuma muna fatan duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa ma'ana ya ji waɗannan bayanai to ya yi musharaka da mu a wajen sakamako da za a samu tun daga farkon karatun har ƙarshen shi sai ya zama ka samu ladan man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda zo aka fara wani abu na sunna da shi aka raya wani abu na addini da shi to zai ci gaba da samun ladan wannan aikin har wanda zai zo ya aiki da shi tare da wannan ainihin wato aikin har ranar tashin alkiyama ubangiji Allah ka samu dace jama'a musulmi insha Allah wannan mun dan yi mana samfoti ne ba mu ma fara taɓa komai ba da haka sai mun zo za mu fara karatun shi za ku ji bayani game yadda muka ce game da littafin tsarin da ya bi menene ainihin wato ake nufi da sharhu sunna da za mu ji sannan wane ne shi al-Imam bagawi da duk za mu waɗannan a tattaƙaice ne insha Allah kamar yadda muka ce duk wanda yake son ya ji cikakken bayanai ya je ya samu wannan muqaddima da malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi ya gabatar ya sa mishi muqaddimar sharhu sunna sannan ka samu albagawi duka a tare sannan ka samu kuma sharhu sunnan karatun da kanshi za ka ji waɗannan yin yawa da bayanai hadda ɗoriya a kansu da izinin Allah muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya raya mu kuma ya sanya mana albarka a cikin rayuwan ya ba mu ikon fara wannan karatu lafiya da sa mu ainihin wato gama shi lafiya idan Allah madaukakin sarki kai mu ainihin wato lokacin da za mu zo mu fara sai mu ƙara dawowa da ainihin wato shi littafin insha Allah mu gabatar da waɗannan bayanai amma a mako mai zuwa kowa sai ya zo da littafin shi na ainihin wato a kitabu tauhidi kenan insha Allah muna faɗin wannan da cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi